Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke muku maraba cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba zabowa gami da bitar wasu daga cikin muhimman labaru kan lamuran da suka wakana a makon da muka yi ban kwana da shi. Daga cikin labaran da muka tsakuro a wannan shiri na ƙarshen mako, akwai neman tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da hukumar EFCC ke yi ruwa a jallo, lamarin da ya kai ga ɗaukar matakin dakile duk wani yunkurinsa na ficewa daga Najeriya. Za kuma aji martanin da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya bayar, kan rahoton da ya bayyana arewacin ƙasar a matsayin yanki mafi haɗarin rayuwa. Bankin Duniya da Bankin Raya Ƙasashen Afirka AFDB sun sha alwashin samar da hasken wutar lantarki ga mutane akalla miliyan 300 a sassan nahiyar afirka iran ta ki fusata game da makamai masu linzami da na'urorin tsaron sararin samaniyar ta suka kakkabo a birnin isfahan wadanda wasu majiyoyi suka ce isra'ila ce ta yunkurin kai mata hari da su A ranar Lahadin da ta gabata, hukumar EFCC a Najeriya ta yi shelar bayyana tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello a matsayin wanda take nema ruwa a jallo don amsa tuhumar da ake masa kan batan naira biliyan 80 da ɗoriya a lokacin da yake mulki. Matakin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawan ta Najeriya ya biyo bayan shafe ɗaukacin ranar Larabar da ta gabata da ta yi tana ƙoƙarin kama Yahaya Bellan inda jami'an hukumar suka yi wa gidansa da ke Abuja ƙawanya yunkurin da ba su samu nasara a kai ba saboda cetonsa da gwamnan kogi mai ci Usman Udo da ya yi. lamarin da ya sa aka gaza gurfanar da shi gaban kuliya a ranar ta laraba a halin da ake ciki dai hukumar kula da shige da fice ta najeriya ta shelanta neman a taimaka mata wajen kama tsohon gwamnan jihar ta koki bayan ɗaukar matakan dakile duk wani yunƙurinsa na ficewa daga ƙasar da ta yi kan wannan dambarwa muka tuntuɓi dr kabir dalla da lawanti na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da ke jami'ar ahmadu bello a zaria Wato babban abin mamaki shine uh, yadda aka ga gwamnan kogi na yanzu ya je yana neman bawa shi ainihin wato ya haya bello kariya. A wannan shine abin da turawa suke kira travesty of justice wato shiga tsakanin mai laifi da hukuma. Ba yadda za a yi a ce hukumar EFCC na neman mutum saboda wasu zarge-zarge sannan kuma a ce ga jami'an tsaro waɗanda yake wannan gwamnatin da EFCC take wa aiki su suke wa aiki sannan kuma su ne suke bawa wannan wanda hukuma ne ke nema saboda ta gurfanar da shi gaban kotu a ce su suke bashi kariya sannan abun kunya ne a ce kuma wai wata hukuma sai ta nemi gudunmawa na sojoji eh, kafin a kama mai laifi akwai 'yan sanda a ƙasar nan wayanda yake su ne suke da kurumi a doka na su kawo mai laifi a ce kuma sai an nemo sojoji ba yaƙi za a je ba wannan tsari namu na demokuraɗiyya dole mu ainihin mutunta shi mu kare shi sannan kuma mu tabbatar da cewa wasu mutane saboda matsayin su a al'umma ba su yi wa tsari na demokuraɗiyya karan tsaye ba kamar yadda muke gani yahaya bello da kuma ainihin shi gwamnan kogi na yanzu shi alhaji ododo suke kokarin yi To a Najeriya da cikin makon da ya gabata muka kawo muku rahoton yadda farashin kayayyakin abinci ya fara sauka a sassan kasar biyo bayan yadda darajar kuɗin naira ke farfadowa bayan ɗaukar wasu matakai da gwamnati ta yi. Ka misali ya ziyarci babbar kasuwar agege da ke jihar Legas domin jin yadda farashin yake. A cikin watannin da suka gabata ne dai aka samu faduwar darajar kuɗin Naira Najeriya, wanda hakan ya sanya farashin kayan abinci da na masarufi suka yi tashin goron zabi, lamarin da ya sanya al'umma kokawa. Sai dai gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta sanar da ɗaukar matakan ganin ta farfaɗo da darajar kuɗin ƙasar wanda kawo yanzu ake sai da dala a ƙasa da naira dubu ɗaya. To koya farashin kayan abinci musamman shinkafa yake a yanzu? Ga abin da wani mai sana'ar sai da kayan hatsi Muhammadu Awwal ya shaida mana. Kayan gwamnati yanzu wawo da wawo muna saidawa 61 muna saidawa 62. Makon ba da gabata muna saida 80 81 amma yanzu kaga farashi ya je kasa sosai. Sai dai Murtala Gali ya ce duk da saukin da kayan abinci ya yi har yanzu farashin kayan masarufi irin su sabulu da omo da madara da dai sauransu na nan yadda suke. To gaskiya kayan musulmi ne suna sawa kamar irin su bangaren su indomi haka su suna da rage kuɗi kaɗan kaɗan. Sabulu, omo da sauran kayan. To gaskiya su ma gaskiya ba su fara rage kuɗi ba. Ko al'umma sun fara tabbatar da wannan sauƙin farashin da aka samu na aiki kicibus da malama rukayya muhammad da ta je sayayya a babbar kasuwar agegi da ke jihar Legas. to alhamdulillah dai gaskiya komai ya fara yin sauki shinkafa ta yi kasa man gyada ma ya fara yin kasa kayan dai madara ba su yi kasa ba sai dai abin mamaki shine yadda har yanzu farashin shinkafa yar gida bai sauka ba wanda ake ganin saukarsa zai sanya a ƙara samun sauƙin farashin kayan abinci a najeriya ka misali lagos arafai hausa To yanzu kuma sai batun tsaro. Inda a Najeriyar kwanaki biyu bayan da kungiyar kare hakkin ɗan adam ta Global Rights ta bayyana yankin arewa maso yammacin ƙasar a matsayin mafi haɗarin rayuwa saboda yadda 'yan bindiga ke take hakkin bil'adama. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Rubadu ya ce gwamnati na samun galaba a kan 'yan bindigar kuma sannan a hankali ana samun zaman lafiya. Rabadu ya bayyana haka ne a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, inda ya gabatar da lakca kamar yadda za a ji kaɗan daga cikin kalamansa. alhamdulillah eh, ana cikin aiki na zo sokoto kuma akan magana harkan zaman lahiya a najeriya musamman abubuwan da yake ta faru a nan arewa an jima ana cikin an samu rayuwa na wahala a arewa tun lokacin da aka fara boko haram yanzu ya fi shekara goma sha biyar daga baya a wajen 2016 sai masifan banditry da kidnapping kuma ya zo ya kara ya jawo mana wahala cikin cikin mu to muna aiki tare duka gwamnoni suna aiki federal government na aiki akwai abubuwa da yawa da ya faru tun wata takwas ko zuwa tara da wannan gwamnatin da ake yanzu suka zo daga Jun ko july da gwamnatin nan ta zo ba magana da yawa ba ne amma zan faɗa muku akan cewa an yi aiki da yawa ba a magana wani lokaci magana yana sa abubuwa ya zama da wahala samu sauki amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely kidnapping amma duk kamar students yaran makaranta organized kamar villages da ake kama ko ƙauyuka yanzu ɗaya ba wanda za a ce yana cikin a tsare waɗanda aka kama yawanci za a ga ko wata amin bare kai ma sati sati biyu allah ubangiji da ikonsa da taimako ana fitar da su dangane da batun zargin cewa kuna biyan kuɗin fansafa ba a ba kowa kuɗi don a ce an cire mutum babu wuraren nan dukan da kuke a cikin sokoto nan a zamfara a kaduna a waye-waye duka an samu wannan abubuwan ne alhamdulillah a yau kusan zan ce muku duk inda ake samun matsala musamman na kamar terrorism akwai bambancin terrorism ta'addanci ko da kamar banditry and kidnapping terrorist kamar wanda suke akida ko kuma na wasu fahimtansu su zo su tada zaune tsaye su hana rayuwa yadda aka san su waɗanda suka yi kamar attacking kamar ko prisons attacking trains namu attacking churches attacking gas battalion alhamdulillah tun da gwamnatin nan ta zo daya bai faru ba an yi aiki a duba a gani tun da wannan gwamnati ta zo akwai da kusan ka ce baka isa ba ka ta daga abuja ka je kaduna a kwanciyar hankali yanzu tsakani da allah muna godewa allah ko da dare zaka je zaka je kaduna zaka je kano zaka zo gusau zaka zo wurare da yawa wanda da babu wannan duka ayyuka akai amma yawanci kamar yadda na faɗa muku idan ana aiki ba dole sai an fita ana ta magana ba kuma ba wai an kare wannan ba babu mun kai wani lokaci wuri yanzu ubangiji allah ubangiji ya taimake mu mu samu zaman lahiya. To cikin makon da ya gabata, Majalisar Sojin Nijar ta cimma matsayar fara fitar da man fetur ɗinta zuwa ƙasar Mali. Matakin da Nijar din ta ɗauka zai taimaka wajen kawo karshen karancin man a makwabciyar tata. karkashin shirin kuma ana sa ran jamhuriyar nijar din ta sama wa malin litar mai miliyan 150 abdulkadir haladu kyawa ne ya kawo mana ƙarin bayani kan wannan rahoto A wani mataki na magance karancin man fetur a ƙasar Mali, hukumomin majalisar sojin ƙasar Nijar sun bayyana fatan su na so mai isar da mai ƙasar ta Mali. sanarwar da ke zuwa 'yan lokuta bayan kammala wata ziyara da wata tawagar gwamnatin sojin mali ta kai birnin yamai to sai dai da dama daga cikin dillalan man a kasar ta mali sun bayyana fargaba duk da cewa labarin ya gamsar da su bubakar amate daga birnin bamako yana cewa mai zuwan shimali ba matsala ba ne shi dai man a sauki na ɗaya na biyu kuma a samu sauki a harkar kwamba kwamba din nan shi dai ne matsalai in mm, ana samun kwamba tana tashi kowane lokaci to alhamdulillah kuma aka same shi da sauki alhamdulillah ina huta narba mai sharhi kan al'amuran da suka jibanci dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa a yankin sahel yana mai cewa mu 'yan nijar gaba mu abin da muke so gare mu muna kira ga sojoji kudaden da ake samuwa ga mai ko kudaden da ake samuwa cikin iranium da allah a bari a gyara makarantu a gyara likitoci a gina famfuna ko ina a samu kuma wutar lantarki 'yan kasa su gane da ko arzikin da ke fita daga cikin kasa. Da dama daga cikin 'yan kasar ta Nijar na fatan ganin gwamnati ta samar da wadataccen mai a gida kafin ta fitar da shi zuwa ƙetare. To yanzu kuma sai batun siyasa, inda a can kasar ta Mali sojojin da ke mulki suka ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da rusa jam'iyyun siyasar kasar, matakin da suka sanar da fara ɗauka tun a wancan mako da ya gabata. Ismail Sako, shugaban jam'iyyar ASDP ya koka kan halin da ake ciki, inda ya ce an yi walƙiya, kowa kuma ya gano inda sojojin da suka kwaci mulki suka nufa. Nous n'avons pas été surpris par cette euh, énième dissolution. mamakin euh, wannan sabon mataki na rusau daga wannan majalisar soji ba, kasancewar majalisar sojin da ba ta kan ka'ida karkashin shugabancin Kanal Hasmi Goita, wanda wa'adin mulkin sai kawo karshe a ranar 26 euh, ga watan Maris na shekara ta 2024 ta kasa cika alkawura da ta dau na ganin an magance matsalar hasken wutar lantarki. Tabbas hakan ya kuma zame masu mai sauki na musgunawa duk wani dan adawa da hana jama'a bayyana ra'ayinsu da murya daya. Suna masu manufar dawo dawo da mulkin kama karya majalisar sojan na ci gaba da tursasawa jama'a ba su gane cewa 'yan kasar mali sun gaji da su ba sun shiga cikin rudani da tsoro ba su da farin jini mun san cewa bayan wannan aiki na rusa kungiyoyi za mu kaddamar ina mai tsammani da wani tsari na farautar duk wasu shugabanni da za su nuna adawa ga kame da ake ba bisa gaskiya ba a shirye muke A Sudan kuwa, inda a ranar 15 ga watan nan na Afrilu aka cika shekara guda da barkewar yakin basasa, tsohon firaministan kasar ne Abdalla Hamdok ya bayyana cewar halin fa da aka shiga ya yi munin da ba a taba zato ba, inda ya ce yanzu haka 'yan kasar ta Sudan sama da miliyan 25 ne suka ta gayyara. a dalilin yakin da ake gwabzawa tsakanin sojojin gwamnati na shugaba abdul fatah al-burhan da kuma dakarun arasaf da suka yi tawaye karkashin muhammad hamdan dagalo what is happening in sudan today is extremely catastrophic abin da ke faruwa a sudan a yau abu ne mafi muni wanda ake iya bayyana shi a matsayin annoba mafi muni da ta afkawa duniya a yau. Muna fuskantar yanayin da ya sanya mutane sama da miliyan biyu suka zama 'yan gudun hijira, wasu miliyan takwas sun rasa mahallansu. Bayan haka akwai wasu miliyan 25 da aka sanya su cikin yanayin yunwa da karancin abinci saboda wannan yakin marar kan gado. Wataƙila ba za mu iya sanin yawan mutanen da suka mutu ba amma ina ganin ba wannan ne yakin sasa na farko ba a tarihin sudan an yi yakin farko ne a shekarar 1955 amma wannan yakin na yanzu ya sha bamban da wanda aka yi a baya yaƙe-yaƙen da aka yi a baya an yi su ne a wasu yankunan ƙasar amma wannan yaƙin ya ɓarke ne a tsakiyar ƙasa ya kuma mamaye ƙasar baki ɗaya saboda haka wannan yakin na ƙasa baki ɗaya ne tsohon firaministan ƙasar sudan abdullahi hamdok To a yayin da ake taya al'ummar Sudan jimami kan tashin hankalin da suke ciki saboda yakin kasar da ya raba miliyoyin mutane da mahallansu baya ga rayukan wasu dubun dubatar da suka salwanta. A cikin makon da ya gabata bankin duniya da bankin raya kasashen Afirka FDB suka sha alwashin sanya wani yanki na al'ummar nahiyar Afirka darawa ta hanyar samar da wutar lantarki ga mutane akalla miliyan 300 a sassan nahiyar. A cikin wata sanarwa da bankin ya fitar, ya ce zai yi ƙoƙarin samar wa mutane miliyan 250 lantarki ta hanyar samar da makamashin da baya gurɓata muhalli, yayin da bankin na Afirka zai tallafa wa ƙarin mutane miliyan 50. Rahotanni dai na cewa halin da ake ciki al'ummar Afirka miliyan 600 ne ba su da wutar lantarki, abin da ke haifar da koma baya ga harkokin kiwon lafiya, ilimi, ayyukan yi da kuma harkokin kimiyya da fasaha. To daga batun tattalin arziki sai na lafiya, inda a makon jiya muka kawo muku labarin matakin da kasashen Tanzania da ruwan da suka ɗauka na bin sahun takwarorinsu na Afirka wajen janye maganin tarin ƙananan yara da kamfanin Johnson Johnson ya samar bayan wani bincike da Najeriya ta gudanar da ya nuna cewa maganin na ɗauke da guba. Kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdulrahman Gamba Ahmad. yanzu haka tanzania ta bi tsawon kasashe irin su najeriya da kenya da afirka ta kudu wajen janye rukunin maganin tari na johnson johnson wanda ake amfani da shi domin magance tari da zazzabi da wasu kananan cututtukan da ke addabar yara wani bincike da hukumomin najeriya suka gudanar a dakin gwaje-gwaje ya nuna cewa maganin tarin na dauke da adadi mai yawa na guba wanda aka danganta da mutuwar gwamman kananan yara a gambia da uzbekistan da kuma kamaru tun shekarar 2022 rukunin maganin da kasashen suka janye johnson johnson ya samar da shi ne a watan mayun shekarar 2021 yayin da tanzania ta fara janye shi daga kasuwa a ranar 12 ga watan afrilu jim kaɗan da samun labarin matakin da najeriya ta ɗauka ko da yake rwanda ta ce kawo yanzu bata samu wani labarin hatsarin amfani da maganin ba a ta amma ta ɗauki matakin janye shi ne domin rigakafi. To yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya inda mako na gab da karkarewa iran ta yadda ta fusata kan makamai masu linzamin da na'urorin tsaron sararin samaniyar ta suka kakkabo a birnin isfahan waɗanda wasu majiyoyi suka ce isra'ila ce ta harba sai dai duk da hakan iran ɗin ta ce ba ta da wani shiri na mayar da martani masu bibiyar lamura da ke wakana da dama na ganin cewa rashin munin farmakin da aka kai wa iran ɗin da kuma martanin da ta maida na nuni da cewa jami'an diflomasiyya sun samu nasarar lallaba bangarori biyu da basa ga maceji, don dakile barkewar yaƙi a gabas da tsakiya Kafofin yada labarai da jami'an iran sun ce karar fashe-fashen da aka jiyo a isfahan ya biyo bayan na'urorin tsaron sararin samaniyar kasar da suka tarwatsa wasu jirage marasa matuka uku da ake nufin kai hari da su a birnin da ke yankin tsakiyar kasar har zuwa lokacin naɗar wannan rahoto dai isra'ila bata ce komai game da lamarin ba yayin da ita ma amurka ta noki la'akari da cewar bayan jerin tambayoyin da manema labaru suka yi masa a italiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ba zai ce uffan ba baya ga cewa za su jajirce wajen tabbatar da tsaron Isra'ila amma ba su da hannu a cikin duk wani farmaki da aka kai. A baya-bayan nan ne dai Isra'ila ta ce za ta maida wa Iran martani kan harin da ta kai mata da makamai masu linzami har sama da ɗari uku a ranar Asabar. Matakin da Iran ɗin ta ce ɗaukar fansa ne kan harin da ya kashe mata sojoji a ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar ɗaya ga watan Afrilu. An gaishe da Nasiru Sani. To a tsakiyar makon da muka yau bankwana, shugaban hukumar kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA, Philip Lazarini, ya ta gargaɗin cewar bala'in yunwa na ci gaba da yin muni a ɗaukacin zirin Gaza, inda ya zargi Isra'ila da dakile shigar da tallafin abinci zuwa yankin da gangan. Lazarini ya yi wannan gargaɗin ne a ranar Laraba. yayin jawabi gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda cikin ɓacin rai ya ƙara da cewar Babban burin gwamnatin Isra'ila shine kawo ƙarshen ayyukan hukumar tana ci gaba da yin watsi da duk wani neman izini da hukumar ke yi don shigar da kayan agaji zuwa arewacin Gaza. An haramtawa ma'aikatanmu shirya duk wani taro tsakanin Isra'ila da masu ayyukan jinƙai. To sai dai jakadin Isra'ila a zauren Majalisar ta Ɗinkin Duniya Gilad Ardan ya yi watsi da wannan zargi na lazarini inda ya ce hukumar ta UNRWA ce ke assasa ta gayyarar da Falasɗinawa suka tsinci kansa a ciki. UNRWA ce ke ƙirƙirar samar da miliyoyin Falasɗinawa 'yan gudun hijira waɗanda ake kimtsa musu aƙidar cewa Isra'ila mallakin su ce. Wannan cece ce yana zuwa ne jim kaɗan bayan da hukumar ta UNRWA ta wallafa rahoton da ya bankaɗo yadda jami'an tsaron Isra'ila suka ci zarafin Falasɗinawan da suka tsare ciki har da ma'aikatan hukumar waɗanda ke kula da 'yan gudun hijira. To a gabashin Turai kuwa cikin makon jiya gwamnatin Ukraine ta ce alkaliman da ta tattara sun nuna cewar mutane kusan dubu talatin da bakwai ne suka ɓace waɗanda kuma har yanzu babu alamun za a sake jin ɗuriyarsu tun bayan da rasha ta kaddamar da yakin neman mamaye ƙasar a watan fabrairun shekarar 2022 mahukuntan na ukraine sun kuma yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin mutanen da suka yi ɓatan daban cikinsa har da sojojin ƙasar ka iya zarce adadin da suka bayyana kuma da tazara mai yawa Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da dama ne kuma suke zargin sojojin na Rasha da batar da mutane da dama gami da sace ƙananan yara a yankunan Ukraine da suka kwace, zargin da gwamnatin Rashan ke ci gaba da yin watsi da shi. To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi yake karkarewa a madadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu Nurado Suleiman da na tsara na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI ke wa masu sauraro fatan alkhairi.